wasailul jihadi hanyoyin ainihin jihadi al-muqaddasi hanyoyin tsarkakakken jihadi nazaratun ijmaliyatun ammatu ko a ce nazaratan ijmaliyatun amma ila wasa'ilul jihadi zuwa ga hanyoyin jihadi المقدس تكشف zata تكشف ذات wannan hangen gaba ɗaya in aka karaɗe da hangen takshifu zai buɗo mana annaha zatun nasaki misaliyin ra'i'in zai gano mana cewar wannan jihadi mai tsarki ko tsarkaken jihadi ainihin zai hango mana mai wato jihadi mai tsari ne zato na sakin mabocin tsari ne misaliyin ra'ayin fahiya shi jihadi na farawa tabda'u awwalan bi mujahadatin nafsi mutum zai fara da kansa inda baka yaƙi kanka ba ba da maka yaƙi makiya أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك تصور كان رقم الأول يعني تبدأ أولا بمجاهدة النفس دجال رك قد أفلح من زكاها ba matsalan da Allah ya rantse, ya rantse, ya daɗa rantsewa, sannan ya ce kada aflaha man zakkaha irin gyara rai. wanda gyara ransa wannan ya rabauta abokiyar adawa ka kuma Allah ya haɗa ka kai kun kai musharaka da ita ba yadda za ka so ta zai ka batta a kullum tana son ta huta a kullum tana son hawa a kullum ranka na son ta ji daɗi a kullum za ka tawilin da za ka so ta ka aikata abin ya kai tawili ka so ta ka kai abin alheri kai ya kamata ma zuwa ya ba maka ثم تصلي daga nan ka biyo baya bi mujahadatil akharin da ya kan wasu wa mujahadatil na su ya kan wasu so kuma ina za su ratu da fanni ne mai zaman kansa da bi wasa'il da'awa za ta fara da hanyoyin da'awa kira al-mukhtalifa daban-daban kira mabambanci allati tatadarraju wanda take gangarwa min al-akhaffi daga karami ila al-khafifi mafi sauki har akai da mai sauki mu babani ne muka dauko abu Kenan guda da ai ta sa ai ta sa ka duba lokacin da muka fara wa'azin aqida ai aqida ita ce gaskiya ne to aqida ita kadai za mu yi mutane tafi aljanna idan akwai ayyuka aƙida ɗaya ne cikin biyar haka ne to bayan kuma a gabacin ga an je in an baro kan banga ga ladabi adam zaman kansa yake adabu ma Allah adabu ma Rasulillah adabu ma al'umma adabu adabu adabu daga nan a dawo kan akhlaq Mangare uku manya-manya sannan a dawo kan ibadatu a ta muka ɗauki sallah ita ma sallah yanzu yaya ake da ita ta al'ada ake a ƙarshe babban jihadi wanda ya fi hatsari mai wahala mu'amala. من الأخف إلى الخفيف فإلى الشديد حقك من الثمن فالأشد وترائي ذاك في كل ذلك أحوالهم النفسية والاجتماعية هلا يرى يون رين da zamantakewa wa makanatuhum da matsayansu wa manazilihim fi aqwamihim da matsayansu a cikin kabilansu da kowanne da irin matsayansa wa tantahi jihadi zai kare hadhihi alwasail fil fil akhiri fi akhir al-amri bil qiyam bi a'mal al-qital a ƙarshe don da an ce mu jihadi dama faɗan za a tsallaka hmm? to kan ku sai za a ce nasara da dawa'i daidai bukatuwa kasa bihi min gifa'in na kare kai au kasare aswarin ko ta kai ga a karya ganuwa تحجب عن الشعوب دتهنا والأمة نرفوض أنوار الحق واندا سنهنا مسلمين يشيغا غارين هذا أفتا غانون أشيغا ميسان الديني زوي الديني باب دولة الديني أما با إساكما كما أهانا وندا زيبا نيتي زيتو أبشي والهداية إليها وابتقى عمر مرضات الله sakamako karshe ana neman yardan Allah da shi ba suna ba ba dukiya ba irin jihadin America kama shugaban ƙasa burge a kwashe arzikin kasar aiwa ne ne ba wannan jihadin ba har za laisa bi muqaddas wa ila kalimatihi da tsaga kalman Allah fil ardi wa iqamatil haqqi da tsayar da adalci wal adal bainan nasi والحكم بما أنزل الله abun da aka yi mana ba aka yaƙe mu sai da aka kawar da abun da Allah ya saukar aka dafa tsarin da suke so yaƙan mu ingila ta sai da aka ɗauke ƙur'ani daga doron shari'a aka ɗauko tsari aka rubuta in ma tsarin ingila ko kuma tsarin amerika ko kuma tsarin ne duk dai ɗan juma ne da ɗan jumai kaga an kawar da alkur'ani an yi wannan to mu mun ko dole ne mu tashi sai an kawar da wannan din nan an kawo kuma tsarin Allah ya kofe wurin kun san ko aiki mu gane dai ta kuna duk abun da ake muku magana ku gano ina ake so a nufa daga nan a nemi yadda za a yi dole karatu yanzu ne aka ɗora kai ta da so samu ne ma ku ku zama iri iri zango ka yadda ka zama iri za a je a shuka ka katsira za a shuka abdulsalam shi ma ya tsara a shuka ibrahim shi ma ya tsara can inda yake yara yaran no tsofaffi me ya rage karashe ne illa iyakaci ku yi maza in akwai wani abin alheri tare da muku zo ku karkarba mun yadda kuma tsofaffi ku ba da kanku wa yaran nan duk abin da zai musu amfani wanda kuna da shi ku ba su shi ku kuma ku yi tarbiyya ku ladabi duk wata fasaha ba za ka nuna musu kai za ka je dole wannan yara ka zo a gaban su a gajiyayye kake na kasashe ba kai gwani ne ba gogagge a na kafashe za ka zo yanzu wuriwa ya ƙare ma. Wai, faɗa yake tsakanin eh, mutanen gari za a ce ko kuma ‘yan eh, me yake da suna ‘yan gora da ƙato ko menene? To, aka je ana faɗa da ‘yan kidina. Ga sojojin jirgin suna kallo, aka yi faɗa, aka yi faɗa. shugaban su ya ga an gewaye shi yanki da hudu sun fashi a tsakiya wuta suke wuta suke ba inda zai kai kawai da haka da bindigarsa sai jefa ina ma ina ma eh, aminu na nan shi ne bokin aiki na ni da ya haka kawai sai wurga bindiga sai ta tsallake wurin ya cafe ya ci gaba da faɗan ba bindiga shi zai mutu amma su ta je gida yan gaba masu fiwo fasaha ka tsufa za ka mutu yanzu za ka mutu an jima amma ba ka daina wa yana mugunta ba kana bakin cikin wanda zai musu hanyar da za su tsira to mu inda da gaske ne mu bayan Allah ne yanzu ayyana da kaga duk kayan aiki mu za mu je hawa yaran nan to amma muna son mu gan kan hanya ta inda idan muka ba ku abin da muka ba ku ba za mu yi asara ba ba za mu iya ba ruwa ya ƙare mana ba za mu kai ina ba to amma yanzu abin da muke tanadi iri iri za a je a shuka ka ma'ana ba za ka je ka sau za ka yi rashin hankali ka ce bari ka haƙa kanka ka bunda kanka a'a rayuwarka yanzu ka je ka bayar da ita za a neme ka ka koyar a jami'a za a neme ka yan siyasa ku tafi tare za a neme ka ga dukiya ku zo mu nemi dukiya za a neme ka za duka kai da ka ce a'a ni dan yi aiki a gidan manzon Allah ni ina son wani abu nake so in ci ba da ba kana cikin wala ce ba komai kwara za a bi a shushuka ku dan kwara ku je ku shushuka kawunan ku can kawai ku fahimtar da mutane addini ku fahimtar da masu aiki za su taso amma a yanzu ba abin da za ku iya tsinanawa imma ku wa imma wasu su taso za su yi kuma ku ga ku duba ga gaskiya suke yi an ɗora shi akan irin ce ba komai ku ba su haɗin ba dole sai kun yi ba ba dole a a cikin ku ne za a yi musulunci ba a'a duk wanda gaskiya suke yi za su yi musuluncin zai ce mu je tare ba haya gaga ba fa ba ma shiga rudani inda ana son a shiga rudani da an shigar da ku rudani ba shigar da ku ba an kuwa ku ka shiga da kanku amma ba za shigar da ku rudani ba in Allah ya yarda hmm? Eh, ban da ganganci. ka ce kamar yanzu ka ce misali waye ne ran nan ana magana me yi tashi zai dauki sanda ya tafi ce to ai ganganci ne wannan da rashin hankali yanzu baka karanta ba ko eh, me yake da suna igafa ko ni ne na je na nazari ne yadda ke ganin kamar na zo na karanta ta gare ku na so in sake ta muhasaba ina ga kodai a layin muhasaba kawai da amali da wasu da amali da ba da amali to kaga duk wanda ya bi wannan muhasaba ba zai ganganci ba za ka yi wanki kana da ruwa kana da sabulu kana da ruwa kana da sabulu za ka iya yin sa kai kaɗai an kasa shi a za ka gama ko ba za ka iya gama ba nemo yusuf nemo yusuf abdulsalam nemo abdullahi ko yi haƙuri ku zo ku tani bai wankin nan to sannan kai wankin ma kansa tun farko kafin ka za ka wanke wankin ya halatta ko ya haramta idan ya hala ya haramta duk gaba shi ke an huta in ya halatta to sai ka duba dawa za ka akwai ruwa akwai sabulu amma ka je ka ɗebi kaya ka samu ɗan ruwa ka ɗan ka jika shi ba sabulu ba mai ne babu ruwan da za ka wanke ba ganin na rashin hankali ne to haka Eh, eh, ɗan kaɗan ne aka gito shi shi wancan muhasabar din ya kai an yi shi abin nan to kaga dole shi za ba gangaci yana tambayar na ganganci menene ganganci shi na ce masa to ga irin abin da ya kamata in za ka bi wannan hanyar ba za ka gangaci ba sau da haka menene ifti a marzatillahi ko wa ila kalimatihi fil ardi wa iqamatil haqqi da kafa gaskiya wal adali bainan nasi wal hukmu bima anzala Allah hiya al gayatul musula ita ce gaya min al jihad al muqaddas fi qulubil mu'minina sadiqina kafana